الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين إلى رقم الله سبحانه وتعالى ذكر من الجاوة وأن أيكم من الخير da gafarta mana kurakuranmu da zinubanmu da takaita mu ya tsara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo alhamdulillah bayan haka Allah ubangiji ya kawo mu yau ashirin da watan Rajab wato watan bakwai kenan na kalandar musulunci na shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da 28 ga watan hudu na shekara ta 2016 miladiya a kafin mu fara karatu akwai alhaji eh, mai zama a san dogon na mutumin yobe wanda bai da lafiya ya roƙi Allah yana roƙon yan uwa albarkacin azumin da aka yi da kuma zaman da ake yi a fashi addu'a Allah wanda ya shi lafiya yace ya warke ya warke amma bai da kasna lajima dogon baba eh, eh. sannan ya ce bayan wannan roƙon addu'a na lafiya ɗin yana da wata bukata kuma da yake so ‘yan uwa su sanya shi Allah ubangi ya tabbatar da bukata to Allah biya mana bukatunmu baki ɗaya to a jiya dai mun karanta matsayin shi'a game da ina jin saidina Usman ko binu Affan radiyallahu anhu Allah uban yadda da shi babu dai alheri a game da akidansu ga sayidina Usman mun ji wannan karara a nan za mu zo kuma mu yi bayani akidan shi a wajen su ƴaƴan abubakar na na aisha kenan da ƴar umar hafsa kenan mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matafin nan muna so a mu mu ji bayani na ɗari da tara da yake shama mawkifu shiyuhi shi'a menene matsayin shehunan shi'a minallahi ta'ala ga shi Allah maɗaukakin sarki mataran kansa saboda me ala takdirihi bisa kaddara wanda Allah ya yi wa sayyidina Usman bi kauni Usman bin Affan amiran lil mu'minin bisa kaddara wanda Allah ya yi wa Sayyidina Usman ya zamanto shine khalifa na uku daga cikin khalifofin manzo Allah sallallahu guda hudu din nan da Umar bin Khattab bayan Umar dan Khattab radiyallahu anhu Allah yarda da shi wato a wajen yan Shi'a abinda wannan matsalan take so ta karantar mana ta nuna mana shi Allah karan kansa shi Allah karan kansa yana da laifi a wajen 'yan shi'a saboda shi ya kaddara wa sayyidina Usman ya zamanto khalifa kai tsaye bayan Umar maimako da Ali ne ai da ya kamata Allah ɗin da sai ya ɗauki ran Usman ai ina fata an gane sai a ce Ali ka zo ne to shi Allah karan kansa da bai yi ikonsa ba na hana Sayyidina Usman ya zamanto khalifa kafin Sayyidina Ali ina fata an gane ko ya kaddara ya ba shi ikon da ya zama to shine khalifa to shi ma shi Allah din subhanahu wa ta'ala akwai yanda suka ɗauke shi su an anan saboda shi ma ya musu laifi sai kake da iko ka hana wani ko ba haka ba ka hana wani ya kwatan ma wani kaza sai ka bar shi yayi din to kai ma mai laifi to haka su wa iyazu billah saboda batan basira su din ma za mu ji a matsayin allan a wajensu da ya kaddara wa sayidina usman zamanto amirul mu'minina ka ba bayan sayidina umar kai tsaye maimakon ali din me matsayin su ga allah rafadu ibadatallah sun ki ma bauta wa allah sun ce to shi ma allah mun ki bauta masa eh rafadu ibadatallah ta'ala sun ce ma bautar ma da suke wa Allah sun fasa sun ma dena sun ƙi ihtijajan alaihi saboda suna kafa hujja ga shi Allah ɗin lita'amiri Usman me yasa ya ba wa Usman shugabanci radiyallahu anhu sama da Ali kan Ali qala imamuhum al-akbar Khumaini da babban shehin su Khumaini abinda yace innana muna tabbatar wa duniya mu nan su yan shi'a kenan la na abudu ilahan ba za mu taɓa bauta wa allan da yuqimu bina'an shamikan lil ibadati wanda zai tsaida gini babba don a bauta masa wal adala ayi kuma adalci wa tadayyun kuma a bauta wa Allah a addinance wato ba za mu taɓa bauta wa Allahn da ya gina gini mai tsawo domin a yi adalci tabbatar da adalci da kuma tabbatar da bautanka da tabbatar da addini shi ne sayidina Ali kenan sannan Allah nan da kansa ya zo ya rusa wannan ginin da kansa ba za mu bauta ma wannan Allah ba innana la na'budu ilahan يقيم بناء شامخا للعبادة والعدالة والتدين ثم يقوم بهدمه بنفسه سنعزو يغروس والننجين دكانسا إيه؟ ya kamata sayyidina ali to a bari mana ya sayyidina ali Allah ya gina ko zai rusa shi ya tsora waɗansu a kansa wa yujlisu yazidan wa muawiyata wa usmana wa siwahum min al-utati fi mawaqi'il imarati ala nas sannan ya zo kuma ya dora yazidu da muawiya da usmanu da Tauransu, irin su abubakar su umar kenan min utati daga mutane mugaye masu aurin kai ya zo ya tsora su fi mawaƙi imara wai su ne zai damƙa wa ragamar shugabanci alan nasu su jagoranci mutane wala ya ƙumu bi takriri masiril ummati shugabannin da ba za su iya tafiyar da al'amuran al'umma ba ba da wafati nabihi bayan mutuwan annabinsu wanda zai iya tafiyar da harkokin al'umma tsab ya tafi shine na ali shine immediately ya dace bayan mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya zo ya dora waɗannan da ba sa iya komai ba sa iya sarrafa al'amura da ragaman jagorancin al'umman musulmi da yi bina ali shi ya dace Allah ya dan kwafar da shi ya dora waɗannan a kansa saboda haka Allah da ya musu hakan ma ba za su ma bauta masa ba na fata an gane ina fata an gane in ji kuma ne fa wanda ya mutu a 80 din eh eh eh <laughs> wannan maganar da suka yi ta ku duba sharhi na shida kashful asrar littafin su mai sunan mai suna kashful asrar shafi na 123 zuwa 124 ina fata an gane ko Allah ubangiji ya rufa mana asiri to ina ji an ji kan ba da ba wanda aka ragawa babu to wai sun ƙi bauta Allah menene Allah ce fa man yakfur fa inna ma yakfur menene tun ka kafur ce baka bauta Allah ba Allah ce ba abin da zai kare Allah ba abin da zai rage Allah hmm? ya ibadi law anna awwalakum wa wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki shay'an ya ku bayina in ji Allah ya ku yan adam na farko da na ƙarshe da mutum da aljani da za ku haɗa kai gaba ɗaya zuciyanku da zamanto tamkar zuciyan mafi fajircin duniya mutum ɗaya duk zuciyanku da zamanto irin nasa bi ma'ana zuciyanku ya zamanto irin na iblis don tsaban butulcewa Allah da kafircewa Allah ku ki bauta wa Allah Allah cewa nan ba zai rage mulki na da komai ba haka nan da dukkan ku za ku haɗu mutanen farko da na ƙarshe da aljanunsu da mutanensu su zuciyarku ta zama to tsarkakakkiyar zuciya irin ta annabi Muhammad tantalan gaba ɗayan ku ba mai saba mu Allah ya nan ba zai kare ni da komai ba in ji Allah man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wanda ya goge wa Allah ya bauta masa yayi wa kansa wa kafara wanda ya kafirce to fa inna rabbi ghaniyun hamid dama Allah shi mawadaci ne bai bukatan komai daga gare ba antumul fuqara'u ila Allah ku ne mabukata zuwa ga Allah ina fata an gane Allah rufa mana asiri eh, sai tambaya ta ɗari da goma mawallafin wannan littafin aka samu aka ce law bayyanta lana aqidata shuyukh shi'ati fil khulafa'i thalathati bi ikhtisar Lahu, da a ɗan bayyana mana aqidan shi'a mana game da khalifofin nan guda uku a dunkule abubakar da umar da usman a dunkule kawai kuma a takaice kawai in summary mala yace to jawab an sa ya shuyukhum shayhunan shi'a ga aqidan su game da waɗannan khalifofin manzan Allah guda uku cewa anna min daruriyati dinil imama yana daga cikin harsashe da ginshikin addini na shi'a masu bin limamai goma sha biyu din nan albara'atu min abubakar baranta daga abubakar wa umar wa usman aƙidan kenan duk wanda bai da wannan aƙidan to ba dan shi'a ba ne so a wajen su ke ka'idan kenan aƙidan an gina ta ne akan kyamatan abubakar da umar da usman da yadda da kafurcinsu da kuma la'antansu da barranta daga gare su da cewa kuma su sun mutu ba a musulmi ba wannan yana daga cikin necessity abinda ya yi necessitize din aqidan ɗan shi'a suka kafa akan idan kai rejectin wannan to kai rejectin addinin shi'a ma gaba wannan maganan ku duba al'aka'i eh, idan aka ce abu baruriyat kama a ci abu nan ne sai sakin rayuwa wanda in babu shi ba za ka rayu ba to in mutum bai da wannan aqidan so aqidan shi ta shi'a kenan ba ta babu ita ba ta tabbata ku duba al-aqaid littafin nan nasu mai suna aqaid shafi na 58 za ka samu wa munkiru na wa alaikum salam na'am eh suka eh. eh. suka nakalto dai eh usman shi ne ai an nuno magabatan yan shi abinda suka ruwaito alherinsu da girmamawansu su ali ba suna ce ali bane shi ne na farko sai hasan sai husaini ko ba ka ba su ne ai asalin jigon sai 'ya'yansu ko yau wato su ɗin sai aka ruwaito mana yan shi'a na farko sai suka ruwaito a cikin littattafansu alherinsu da mutuntawansu game da waɗannan halifofi guda uku shi ne da aka kawo sai aka zo aka ce to bari mu ga kuma shi'a na ƙarshe da suka zo ƙarshe ƙarshen nan shin sun bi a aƙidan magabatansu yan shi'a wajen furta alheri da yadda da darajarsu a'a ka ni Yawa a'a yanzu ai abinda muke karanta din nan wanda suka zo baya ne eh dukansu eh dukansu amma waɗancan sun ruwaito alherinsu eh ina fata an gane ko waɗannan kuma gaba ɗaya suka rufe ido daga ma alherinsu wa munkiru daruri duk abin da wanda ya musun abin da yake tabbatacce ne ga addinin su a wajen su su yan shi'a to kafirun kafiri ne wa duk wanda ya musun abubakar da umar da usman ba kafurai bane to shi ma kafiri ne kamata kaddama kamar yadda ya gabata miraran to da yawa suna maimaitawa yanzu muna son abun nan wa anna manzilal khulafa'i talata matsayin khalifofin nan guda uku a wajen 'yan shi'a na farko fi jubbin suna cikin wata irin rijiya mun san aljubbu rijiya ko fi ga ya batil jubbi inda aka jefar da annabi yusuf ko to suna cikin wata irin rijiya mai zurfin gaske fi ƙari jahannama a tsakiyar wutan jahannama fi tabutin a cikin wani akwati ma aka sanya su a wajen 'yan shi'a fa abubakar da umar da usman a wajen 'yan shi'a suna cikin wata mamakekiyar rijiya fi ka'ari jahannama a can ƙarƙashin wutan jahannama bayan a cikin rijiyar mafi tabutin cikin wani tabutu shine wani akwati mukaffalin kullalle wanda ba a iya buɗe shi inna ayata mulkihi an ya'tiyakum tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhu al tabut shine katon akwati da ana iya zira mutum a ciki ira akwatin ga wannan ana kiran shi tabutu tabutu amma ba a kiran akwatin ka na dan sa kaya haka ce wani tabutu wannan dan karami ne amma tabutu rintine mai akwati da za a iya tura mutum a ciki to su a aqidan su kenan suna cikin wannan akwatin kullalle ala zalikal jubbi cikin wannan rijiyan sannan akan wannan bayan an sanya su a cikin rijiyan an sanya su akwatin aka jefa su cikin rijiyan shi kuma rijiyan a cikin tsakiya ƙarƙashin jahannama yake bayan haka rijiyan sai aka nane shi shi ma sakaratun aka sa wani katon dutse aka danna bakin rijiyan. idza arada Allahu an yusa'ira nar jahannama idan Allah yana so ya kara rura wutan jahannama ta huru kashafa tilka sakhrati sai a cire wannan dutsen da aka sanya su a ciki yau wato daga nan wutan da zata kara rura jahannaman za ta fito don a nuna maka azaban su kenan ta fita ta wanda suke cikin wutan ma eh, idza arada Allah an yusahira nar jahannama idan Allah yana so ya rura wutan jahannama kashafa tilka sakra sai ya cire wannan dutsen an zalikal jubbi daga wannan rijiyar da su kalifofin nan su uku suke ciki fata'adar jahannamu ita jahannamu ma kawai sai ta rika roƙon Allah maɗaukakin sarki tana neman tsare kar ya buɗe wannan rijiya inda su baka da umar suke saboda azabar da za ta fito wajen ita ma jahannaman kanta tana jin raɗaɗin azaba ina fata an gane fasta'adat jahannamu min wahaji zalika aljubb sai jahannama ta bada mene tana neman tsari daga zafin wannan azaba na babu su sun iman da hadisan aka sun iman da hadisi ba wannan hadisan ina fata an gane wanda Allah bai nufe shi da shari'a da haske ba kan ai ba ka taɓa sama masa haske ai wannan magana da suka faɗa ku duba littafinsu da suka wallafa mai suna al-istijaj mujalladi na ɗaya shafi na tamanin da shida mun gane wannan wa ala wujubi la'anihim abu na uku matsayin yan shi'a game da khalifofin nan guda uku abubakar da umar da usman allah yarda da su wajibi ne wajabcin su da tsine musu dubura kulli salatin ƙarshen kowace sallah ta farilla ahlus sunna idan aka idar da sallah ta farilla me ake yi subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah to su za ka ga la'antan abubakar da umar da usman suke suna la'antan abubakar da umar da usman wajibi ne ka yi haka a karshen kowace sallah salloli biyar din nan duk sallan da kai hatta ta nafila qad iftara hujjatuhum kulaini babban shehin su mai suna kulaini ya kirkiro kirkiro wata magana da hujja anil husaini bin suwairin wa abi salamata siraj qala wai sun ce al bin suwairu da abu salamata sarraj ko suraj wai sun ce sami'na aba abdullah mun ji baban abdullahi yana cewa wato husaini kenan mun ji shi da kunnenmu wa ya yal'anu fi duburi kulli maktubatin arba'atan minar rijali mun ji husaini yana la'antan waɗansu mutane guda huɗu ƙarshen kowace sallah ta farilla yana tsine musu yana la'antansu wa arba'an minan nisa'i da kuma waɗansu mata guda hudu su ma baya la'anci maza hudu sai ya zo ya la'anci waɗansu mata guda hudu fulanun wa fulanun wa fulanun wane da wane da wane zuwa kenan abubakar da umar da usman uku ke sai wa mu'awiya su mu'awiya sai aka don munafurki, mu'awiya shine na hudun sai aka bayyana sunan shi wancan kuma ina irin wai ce shagube ne su wa'e da wa'e da wa'e da mu'awiya kai ma ka san su waye wa'en ba ku sai irin yan gulman mata in an aka ah, yau su wa'e an da ne kuma da wani ake kenan su a wajensu in an ce wa'e din nan bi ma'ana an san su waye ko yawwa to shi ne masu ce abubakar da umar da usman da muawiya su ne na hudun aiko sai aka ce fulanin wa fulanin wa fulanin su wa'e da wa'e da wa'e da usman da da muawiya wa sammihin sai ya kirga su su kuma matan fa sai ce wa fulanatun wa fulanatun da wance da wance Aisha da Hafsa kenan ko Aisha yar Abubakar Hafsa kuma yar Umar ce wa Hindu da hindu da ummul hakam da ummul hakam uktu muawiya kun san hindu ina ji ita ce mahaifiyar muawiya ko hindu bintu utba sai kuma ƙanwar muawiya din ummul hakam to su kuma sune ne biyun kun ga da yake munafurci ne Aisha da da na Aisha radiyallahu anha da na na Hafsa Allah ubangi yadda da su su da aka zo aka ce wanke da wanke aka ce a bayyana sunan su saboda su a wajen su sun sani ba sai sun bayyana ba wato abinda nake so ku gane kiran sunan su ma suna gani sun najasantar da harkin sai dai a ce wane wane wane kawai wato kazantan su ma ya fi karfin a ce harkin su mai tsarki ya ambace su ma ina fata an gane ko yawa shi ne ba su kai daraja a kira sunansu ba Allah ban ya rufa mana a wai su ne fa suka ce wai sayyidina Hussein yake la'anta kuma ƙarya ne kirkira ne Allah kuma zai hukunci gobe kiyama ku duba shafi na littafin su mai suna a furu'ul kafi littafin su alkafi din nan babban wanda suke takama da shi a matsayin sayul bukhari kamar da sayul bukhari ke a wajen mu bayan qur'ani sai shi to kuma haka suke takama da kafikin nan ina fata an gane ko mujalladi na uku shafi na 224 da ashirin da hudu kitabu salati eh, ka duba irin azkar da ake bayan sallah na irin nasu kenan nan zaka samu la'antan abubakar din da waɗannan halifofi maza da mata ɗin eh, sahabai masu albarka sannan kuma wa yunzaru tahzibul ahkam a duba tahzibul ahkam shi kuma shafi na eh, mujalladi na biyu shafi na biyar da ashirin da kuma da da sittin eh, tara. shi ma karkashin askar na sallah ku duba littafi na uku wasa'ilu shi'ati mujalladi na hudu shafi na hudu da tara, babu istihbabi la'ani a ada'i din babi da yake nuna mustahabbancin la'antar makiya addini a tibar salawati ƙarshen kowace sallah bi asma'ihim da ambatan sunansu kuma ƙarara yawa ina fata an gane ko qala shaykhuhum al-majlisi wani babban shehin su mai suna al-majlisi wal kinayat wato kinayan nan da aka yi na farko aka ce wani da wani da wani in nan al'awwalu ibaratun an talafati bi tartibihim na farko wane da wane da wane mazan nan wato ana nufin waɗannan guda ukun yanda suke a jere wato ka fara da abubakar sai umar sai usman to dama mu'awiya an bayyana shi walkinaya kani al'akhira kani ɓangaren mata waɗannan da aka ɓoye sunansu aka kawo kinayensu wance da wance ana nufin aisha wa hafsa ne aishatu da hafsatu eh, amma da yake wai harcin su ambatan ma waɗannan masu a harcin su kamar sun ɓata abin nan shi yasa sai a ce wance da wance da wane da wane kawai shi kuma wannan ne yanzu ya ko mana da su ya yace abinda manyan shehunai suke nufi su ne wane da wane shi zai iya bayyana amma waɗansu suna ganin ƙarfin bakin su ya fi ƙarfi masu kira sunansu wal ku duba mir'atul uqul wato sharhi na hudu can footnote na hudu littafi mai suna mir'atul uqul madubin hankali mujalladi na goma sha biyar shafi na ɗari ɗaya da saba'in da biyar ku duba abun mamaki waɗannan littafi littattafai haka ji wai volum har ɗari da hamsin sa wai ad mutum ya zauna a rayuwarsa ya wallafa akan waɗannan wani ka ji volum ka duba volum na talatin volume na arba'in da kaza volume na sittin da kaza wai a irin wannan shirmin ne ya zauna gaba ɗaya wallafa littafi eh? har mujalladi ɗaya biyu uku hudu biyar har ka ji wai saba'in rayuwa akan duk irin waɗannan abubuwan subhanallah Allah ubangiji ya rufa mana asiri rayuwa ta tafi a banza kenan ta tafi a banza sai sanyawa littattafan sunaye in ka ji suna mai daɗi ma mala ka san kamar yan jarida ne wajen head in ka duba eh, headings yawa headline na wata jarida da ka karanta ma mana ka gudu ka saya kai saboda ya ja ka ya attractive na sai ka zo ka sama kuma mai a jarida nan bangaren yan chelsea ne yan kwallo ne can yan sport ne nan kuma yan kaza ne nan kuma shi ke nan abin da za ka samu tunda da ya ka sa kuɗi ka saya kuma is not refundable chicken ba <laughs> haka yan jaridar ah, dama a irin wannan in baka iya zaben wato headline mai kyau ba to ba za a iya abin ba shi zai ja mutane masu zauna ko lecture za ka yi ka samu headline ko wani ba ka samu wani irin headline ka ce kawai wannan mu zauna dai mu don ta sai ka samu fanko ne a ciki kawai a rari to haka za ka ji sunayensu ɗin nan mamala ka duba wani mir'atul uqul madubin hankula amma ya ka zo ka samu zagin aisha ne a ciki da hafsu ka gani ya kamata gaskiya a duba hankulan su ɗin <laughs> ina jin ya kamata ya auna a yi diagnosing hankulan su ɗin Allah ubangiji ya rufa mana asiri okay wa anna sannan abu na hudu ina fata an gane ko ku rika tuna fa ana so a nuna mana aqidan su a dunkule game da waɗannan khalifofi guda uku kada ku manta abu point ne mun karanta point uku ko yawa na hudu ne yanzu na farko shine wato wajibi ne barranta daga abubakar da umar da usman ɗaya kenan na biyu suna cikin wani irin akwati a cikin wata irin rijiya tsakiyar wutan jahannama bakin rijiyar ma an danne ta da wani dutse ko na biyu kenan sannan kuma wajabcin la'antar su ƙarshen kowace sallah maza hudu mata hudu yanzu point na hudu Matsayinsu game da abubakar da umar da usman allah yarda da su an anna barra barra minhum filai latin, wanda ya tashi a dare ɗaya kawai a rana ɗaya kawai ya barranta daga abubakar da umar misali an gidan da insha mutum sai ya tsaya ne ya la'ance su ya la'ance su ya nuna ba shi ba su famata fi lailati sai Allah ya kaddara masa mutuwa a wannan daren da halal jannata kawai kai tsaye ina ba ta an gane da halal jannata sai kawai na fata an gane lallai biye ma waɗannan ka hau kaya ke na fata an gane kai tsaye mutumin da ya tsine musu ya la'ance su ya barranta daga gare su kuma Allah ya kaddara masa mutuwa a wannan daren eh? to ya samu husnul khatima a wajen shi'a kyakkyawar cikawa wanda aljanna ce kawai makoman mutum wanda billah Suna fata an gane ba ya mutu yana yana yana su askar su tahalili su la ilaha illallah wa daula sharika laulan muku ya mutu yana yi ba fa a'a ba ya mutu fa yana ayatul kursi ba fa ko amana rasulu a'a ko subhanallah walhamdulillah wala a'a ya mutu a take bayan ya gama la'antan abubakar da umar da usman da muawiya da nana aisha da hafsa da hindu da ummul hakam mafi soyo mata a wajen manzon Allah ya gama tsine mu mafi tsoyuwan aminan manzon Allah ya gama tsine mu sannan kuma a ce ma musu aljanna waɗannan mutanen kai ka ga waɗannan ai ka masali shaitani ne in ka biye musu duk kare li insani ikfur ko dan suka ce mutum ka kafurce bayan ya kafurce ce to inni bari'un minka wani ni fa ka tafi kenan ba salam ba ni ba kai inni akhafu laha rabbal alamin ta ya aika da kai kenan Allah wani ya rufa mana asiri sai ku humul majlisi da abinda da su al ya yace wa mimma udda yana daga cikin ababen da ake ɗauka cewa min baruriyati dinil imamiyati yana daga cikin harsashen addinin shi'awa masu bin limaman nan albara'atu min abi bakar wa umara wa usmana shine baranta ba kai ba abubakar da umar da usman ka baranta daga gare su wannan yana daga cikin kama a ce rukunan imani na shi'a wanda in babu shi ma babu ma shi'ar kawai sai point na hudu abu na hudu game da aƙidansu dangane da waɗannan halifofi masu albarka anna ashrafal amkinati mafi darajan gurabe wal auqati da mafi darajan lokuta wal halati da mafi darajan wato halin da mutum zai samu kansa a kai wa an sabaha mafi darajan lokacin da ya dace ka yi dace da shi shine lilla'ani alaihim alla'anat wato shine ka samu lokacin da ka la'ance su ka ce wato eh, ya ce wato lokacin da ya fi ka yi in kana so ka la'ance su kamar yanzu akwai lokuta na ijaba ko na addu'a akwai wata addu'an da za ka yi addu'a ko ya ka yi ta Allah yana sauraron ka zai karba amma akwai lokuta na addu'a ma da za ka fi menene za ka fi kintaka a ce addu'ar lallai insha Allah babu ma kokonto a ciki to su ma suna cewa mafi darajan gurbi da lokaci da yanayi mafi dacewa na la'antansu idza kunta fil mabali faqul inda kulli wahidin min at-takhliyati wal idan kana wuraren fitsari shine al-mabal daga baulu wuraren da ake yawan fitsari inda faqul inda kulli wahidin min at-takhliyati والاستبراء والتطهير مرارا بفراغ من البال اللهم أن أمر ثم أبا بكر وأمر ثم عثمان وأمر ثم معاوية وأمر ثم يزيد وأمر ثم ابن زياد وأمر ثم ابن سعد وأمر ثم شمر وأمر thumma askaruhum wa umar wato duk wanda zaka la'anta ka rika jora da umar umar domin umar ya fi tsananin iyayya a wajensu idan mutum ya je wuraren fitsari wuraren zagaya da za a yi bayan gida ina fata an gane ko wal istibra'i wa tathiri da lokacin da mutum zai je yayi biya bukatun shi yayi tsarki miraran sau da yawa bi farazin min al mabali min al bani a lokacin da mutum ya samu wato hankali shi yana tare da shi eh hankali shi yana tare da shi to ya la'ance su ce Allahumma il'an Umar thumma Ababakar wa Umar thumma Uthman wa Umar thumma Muawiya wa Umar thumma Yazid wa Umar thumma Ibn Ziyad wa Umar thumma Ibn Sa'ad wa Umar thumma shamran wa umar eh? thumma askarahum wa umar za mu ji bayanin su a nan. ka duba lanali'ul akhbar sunan littafin kenan da suka faɗi wannan mujalladi na hudu shafi na 93 li muhammad at-tur sirkani at-tur eh, ai public din shi publishing din littafi a kumne bi Iran a kasan Iran san kasa wa annal murada bi tawbati abinda ake nufi da tuba ake wannan point na hudu kenan ar-ruju'u menene at-taubatu dama tuba ai shine dawa ko zuwa dawa zuwa ga Allah bayan mutum ya kauce mutum yana cikin bauta Allah yana bin Allah sai ya ya kauce haka to dawo Allah din shine dama at-taubatu shine ar shine definition din shi ar-ruju'u ila Allah to su kuma ma'anan tuba dawowa daga rakiyan Abubakar da Umar da Usman su shine tuba a wajen su ko ba haka ba muke yana cikin bauta Allah sai ya bauɗe ya biye ma ya biye ma can ya rabu da shaidan din ya ya da sai a ce wane yanzu ya tuba ya dawo ma Allah to su yan shi'a tuba a wajen su ka dawo daga bari rakiyan waye abubakar wato da kana kan teki sai ka bauɗe ka ma abubakar da umar da usman ka yi nisa yanzu sai ka dawo ka basu ka koma Allah to su shi ne tuba a wajensu dawa daga rakiyan abubakar da umar da usman kamar yadda mutum zai dawo daga rakiyan menene shaidan ya dawo Allah to su shi ne tuba a wajensu الرجوع من ولاية أبي بكر وعمر وعثمان وبني أمية ده بني أمية يا أم بني أمية يا أم جدا أمية كبائع أداو ده دركيانسو أقوم إلى ولاية علي زواج سويا كوي da sayidina Ali da shugabancin sayidina Ali wannan shine at-taubatu istara shaykhuhum al-qummi akwai shehin su dan qum ba qumme wato ala abi ja'far da abu ja'far shine muhammad bin wane ne muhammad bin ali limamin su ina ji na shida eh, abu ja'far ko limamin su na biyar muhammad bin ali abu ja'far sun kirkiri karya sun manna masa alhalin bai faɗa ba kwata-kwata wa hashahu kuma allah kare shi mai faɗi ma irin wannan في قوله تعالى وإن دا الله مدوك تنكر كيشي فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب ال... آه، وقهم عذاب الجهيم و إيه سورة غافر سورة غافر وإذا فسر آية يندفك الله أكبر الله أكبر wanda yadda fassarar ayar take faghfir ya Allah ka yi gafara lillazina tabu buga waɗanda suka tuba min walayati kulanin wa kulanin wa bani umayya daga yadda da shugabancin abubakar da umar da usman da bani umayya gaba ɗaya Allah ka gafarta ma wanda suka dawo daga rakiyansu wata ba'u sabilaka suka bi tafarkin ka madaidaici shine sayidina ali ko ba ku gane ba yawwa sabilaka suka bi farkin ka ai wilayatu aliyin waliyullah eh wannan shine fassaran ayan a wajen su ya Allah ka gafarta ma dogo waɗanda suka tuba daga bayin bi ma'ana suka dawo daga rakiyan abubakar da umar da usman da yarda da shugabancinsu da bani umayya wattaba'u sabilaka suka bi tafarkin ka shine tafarkin sayidina ali da yadda da shugabancin shi ku duba kudno na tafsirul ummi tafsirin bakummin nan wani shaihin su dan kum ina fata an gane shafi na 597 suratu ghafir akwai tafsiru safi ma mujalladi na hudu shafi na 335 suratu ghafir sannan akwai tafsiru nuru saƙalai ne tafsiru nuru saƙalai hasken mutane da aljanu sunan tafsirin kenan mai haskaka mutane da aljanu game a saƙalai ne mutum da aljanu kenan to nuru saƙalai ne sunan tafsirin mujallabi na hudu shafi na ɗari biyar da goma sha biyu shi kuma suratul mu'min insha Allah tabaraka ta'ala a nan za mu tsaya yanzu mun ji matsayin su. ga abubakar da umar da usman a dunkule dai babu daɗi to idan allah ya raya mu za mu tashi a aqidatu shi shi'a fi kai rasulillah ƙidan yan shi'a game da mata biyun nan na manzon Allah wace ce Aisha da kuma Hafsa kuma a dunkule za mu ji waɗannan waɗannan hatin mumini mu'minina din za mu ji matsayinsu a wajen shi'a sun ɗauke su iyayen kuwa sun ɗauke su mata na manzan Allah ma kuwa tsarkaka kuma kuwa shi ne za mu ji in Allah ya ta rayuwan a mako mai zuwa da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ubangiji ya yi albarka ga abin da muka karanta din Allah ubangiji kuma ya tsare mu ya tsare mana waɗanda kuma suka fada cikin wannan gubar Allah maɗaukakin sarki ya dawo da su ya shirye su ya dawo da su hanya in masu shiryuwa ne idan ko ba masu shiryuwa ba ne Allah Ubangiji ya raba al'umma da jama'a daga sharrinsu da kaidinsu da makircinsu innahu waliyu zalika wal qadiru alai